Wa وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته yau 27 ga watan Rabi'u Thani a ga watan Jumada Jumada al-Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan Januwari shekara ta 2020 muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari yau za mu tashi babu Sayyidun Rajul al-Imama na'am بسم الله rahim. الرحيم rahmanir rahim. Babu الرحيم باب استئذان الرجل الإمام Babu mutum ya nemi izinin shugaba an gane idan kana tare da shugaba wato sai kana so ka je wani waje to ya kamata ka nemi izinin shugaba in ya baka izini ka je in bai baka izini ba ka bari ƙaulihi saboda maganar Allah ta'ala da yake cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasul kawai mu'minai sune wa'anda suka yi imani da Allah da manzansa wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami idan sun kasance tare da shi akan al'amari wanda yake na taro in suna tare da shugaba ko suna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam akan al'amari na taro lam yazhabu hatta yasta'dinu ba sa tafiya ko ina sai sun nemi izinin sa ah. wannan ko Allah ya ce innal ladzina yasta'dinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli lalle wa'annan masu neman izinin ka ya rasulullah in al'amari ya faru su ne wa'anda suka yi imani da Allah da manzansa wa idza sta'zaluka li ba'd sha'nihim fa azal liman shi'ta minhum wastaghfir lahumullah idan suka nemi izininka ga sashen sha'anin su kai izini ga wanda ka so daga cikin su sannan ka nema musu gafaran Allah an gane wannan ko na'am ila akhir al-aya an zuwa dai karshen aya din حدثنا إسحاق بن Ibrahim أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال Eh, to yanzu wannan ana magana ne akan in ana cikin yaƙi an tafi za a je a yi yaƙi haka sai ya zama to kana da wani uzuri muhimmi kwakwara wanda zai sanya wato ka koma gida ko wanda zai sanya ba za ka je yaƙin ba to baya halatta ka janye sai ka nemi izinin wa izinin shugaba kada kawai a neme ka a rasa ku fahimci wannan to wannan kenan wanda yake da alaƙa da yaƙi in za a fita to yaya wanda yake da alaƙa da zaman majalisi idan ya zamanto kamar yadda ɗalibai suka zo majalisi yanzu ana karatu idan mutum zai fita dole sai ya nemi izinin malam shin za a alakanta wannan da wancan ba ɗaya suke ba an gane wannan ko shi wannan irin wannan taro wanda mutane da yawa sun zo daga wurare daban-daban sai kuma ya zama to uzuri ya kama mutum wanda zai sanya ya fita to wannan baya bukata a ce dole sai an nemi izinin malam amma shi na yaƙi an riga an lissafa ka wato cewa muna da sojoji guda nawa muna da sojoji dubu biyu misali sai ka janye ba tare da an sani ba kaga ka yi wa ainihin sojoji gibi to irin wannan lallai ana bukata a nemi izinin imam kafin ka je wani waje don a san cewa ka tafi Allahu a'lam na'am عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga Jabir dan Abdullahi radiyallahu an yace nayi yaki tare da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam qala fatalahaqa bi an wa ana ala nadhihin lana qad aya yace sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya riske mu manzon Allah ya riske mu wa ana ala nadiyin lana alhali wato ni ina kan wani raƙumi namu kad a'a ya raƙumin ya gaza raƙumin ya gaza ya kasa tafiya fala ya kadi yasir ya zama to raƙumin baya kusa ma yayi tafiya saboda gazawa fa qala li ma li bai'rik sai ce mun menene abin da ya samu raƙumin ka ne ya kai Jabir na ga raƙumin baya tafiya me ya faru Ƙwala ƙultu ayya. Sai ta yara Ya la raƙumin ya gaza. Ya la raƙumin ya gaza ne. An gane wannan ko? Shi ya sanya ya zama to baya iya tafiya. Ƙwala fa ta tsallafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa zajara. Ya ce, sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya ja baya. sai ya ja baya, sai ya tsawata ma raƙumin. Wata ala, sai ya tsawata maraƙumin sai ya yi maraƙumin addu'a ma zala baina na ya ibli ibili yasir fa ma zala baina na ya dai yasir wato bai gushe ba wato yana tafiya gaban raƙuma tun daga lokacin da annabi ya yi addu'a da bakinsa bai albarka sai raƙumin nan sai gashi yana gudu yana tafiya gaban raƙuma duk yana wuce su faƙwala li kaifa tara ba'irak sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce mun ya kai jabir yaya kace ganin raƙumin ka ne qala qultu bi khairi nace ina ganin raƙumi na da alkhairi qad asabatu barakatuk nace albarkanka ya samu raƙumin tunda kayi masa addu'a gashi raƙumin nan yanzu yana gudu sosai har yana wuce sauran raƙuma ya ka ta fa ainihi, sai za Allah ya ce ya kai Jabir ka siyan min da raƙumin ka siyan min da shi hayayi, su sai ce sai na ji kunya za Allah ya ce mun zan siyar mai ba na so in siyar gaskiya amma dai za Allah ya yi magana sai na ji nauyi in ce mai a'a ina ba zan gano wannan a walam na na zihun ghayru abin da ya sa ba na son siyar ba mu da wani rakumi in ba shi ba shi ne raƙumin da muke ji da shi kuma ga shi manzo Allah ya ce zan siyar kuma ina jin nauyin in ce wa Allah ba zan siyar ba to yanzu idan kana da mota ko kana da mashin sai malaminka ya tambaye ka zaka siyar sai ka ce akar maka Allah gaskiya ba zan siyar ba to yanzu ya alaƙa tsakaninka da malam Anan za mu sa ka saba wa malam ba ka da biyayya ko yaya ba ka saba ko sai dai babi na jin nauyi malam ya ce za ka siyar ka ji nauyi sosai baka ji daɗi ba amma dai malam ya ce zai siya kuma yadda ko amma ka ce gaskiya malam aka yi maka lahu ka yi haƙuri da Allah na san kana buƙatar wannan wannan mashin din amma malam wallahi ba zan siyar ba na ba ta gano wannan ko to a nan wajen kada malam ya ja haushinka ya ce kai ɗalibi ne ba mai biyayya ba kuma ya ce ya fitar da kai daga sarfanci na ba ta gano wannan ya ce tun da har malam ya nema ka siyar ba ka siyar ba to kai yanzu ba ɗan salafiya ba ne kai misali to wannan kuskure ne ko to saboda ka sai jabir ya ce fasta hayaitu sai na ji nauyi walam ya kullana nadihun kairu bai kasance muna da wani raƙumi ba in ban da shi na'am qala fa qultu na'am sai nace to nan na'am ya rasulullah eh na mu ziyar ma ya faɗa kan dole ne ba qala fa bi'nihi to sai annabi ya ce ka siyar mun da shi fa bi'tu iyahu ala anna li faqara dhahri sai na siyar wa manzo sallallahu alaihi wa sallam da wannan rakumin akan cewa ina da hawa bayansa hatta ablugha al-madina har sai na kai madina ina da hawa bayan raƙumin ya rasulullah na siyar ma amma kuma zan hau bayan raƙumin har in je madina in dawo ina so in je in gaya wa dangina cewa wannan raƙumi da aka sanni da shi na siyar da shi an gano wannan ko to wannan ya halatta ciniki da sharadi eh na siyar ma da wannan gida amma da sharadin zan zauna sati daya nan in tashi ko na siyar ma da sharadi zan zauna wata daya nan in tashi wannan ya yi ko bai yi ba yi ko na siyan ma da wannan rakubi da sharaɗin zan hau in je gida in dawo to irin wannan ya yi insha Allah irin wannan sharaɗi a qala fa qultu ya rasulullah yace sai nace ya rasulullah inni arusun fastazantuhu fa azina ya rasulullah bi an gode ban dade da yin aure ba saboda haka ana dawowa daga yaki ne ba to shi kuma ya kosa ya je yaƙi ya yi aure an gone amma kuma haka ya rufe ido ya tafi yaƙi ya bar amarya ka san ba haɗarin ƙoƙari ba ne a ce mutum ya yi sabon aure bai zauna da matar shi ba kawai a ce yaƙi kuma ya fita har ma ko wani hadisi sahihi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam labari cewa wani annabi daga cikin annabawa salawatullahi wa salamu alaihi yayi yaƙi daga cikin yaƙin da ya yi, ya ce kada wani ya bi ni wanda ya mallaki wato auren wata mata bai tare da ita ba kada ya bi ni an gane bai riga ya tare da ita ba an daura auren kenan sai aka ce yaki to annabin ya ce kada a bi ni domin wannan mutumin zai iya sa yaki ya karye kullum yana cikin tsoro hankalin shi na kan matar shi kada ya mutu bai tare da matar shi ba an gane ko a bar shi sai ya tare da matar shi bayan wani lokaci sannan a fitar da shi amma yana matsayin ango kawai a ce an yafe mai yaƙi kawai babban jihadi shine ya zauna da amaryan shi ina fata gane wannan to anan wajen amma idan mutum ya sa wa kan cewa lalle sai ya je ya sa wa kan cewa lalle sai ya je to wannan ba matsala tunda shi ya sa wa kan to Jabir ya je to da ake dawowa sai ya kosa kuma sai hankalin shi ya koma kan matar shi shi ne sai ke ce ma annabi ya rasulallah inni aru ni fa ango A? fasta azantu sai ne nemi izinin manzo sallallahu alaihi wa sallam fa azina sai manzo Allah ya bani izini an gane in yi sauri in wuce in dawo gida da wuri kun gane kaga wannan shine mahallu shayi ko mutumin da ya nemi izinin shugaba akan wani al'amari nashi ya halatta kada misalin a neme ka a rasa a lalle ka nemi izinin shugaba sa nan ka tafi na'am fa taqaddamtu nasa ila al-madina wato sai na gabaci mutane zuwa madina hatta ga zuwa hatta tajil madina har ya zama to na je madina din a falatiyani qali fa sa'alani an al-ba'ir a lokacin nan sai dan uwan mahaifiyata sai ya gamu da ni sai ya tambaye ni dangane da raƙumi ina raƙuminka Ah, fa akhbartuhu bima sana'tu fihi sai na bashi labarin abinda na aikata game da raƙumi cewa me na siyar da raƙumin ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam salamani sai ya zarge ni قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنت يتي حقيقة Allah Sallallahu alaihi صلى الله ya ce mun lokacin da na nemi izininsa cewa ina so in yi sauri in je gida hal tazawwajta dhikran am sayyiba ya kai jabir shin ka auri budurwa ne ko bazawara ka aura ka ce kai aure kai an budurwa ka aura ko bazawara fa qultu tazawwajtu sayyiba nace ya rasulullah bazawara na aura fa qala hal la tazawwajta dhikran tula'ibuha wa tula'ibu bija me yasa ba za ka aure me yasa baka auri budurwa ba kai mata wasa ita ma ta yi maka wasa ai auren budurwa ya fi auren bazawara an gane wannan ko auren budurwa ya fi auren bazawara da ka auri budurwa ka yi maka wasa kai ma ka yi mata wasa kun gane wannan ita bazawara ta riga ta daɗe a duniya duk wannan wasan yanzu ya zama mata yawa ita bata saba da shi ba za ta ga abin kamar wani iri ne ta ga wai ta ringa wasa amma ita budurwa mutum ya aura to shine zai sha wasa insha Allah a gane wannan ko قلت eh. يا a الله shida, wani أو استشهد a أخوات shiga yadda gaga wasa da iyali ba matsala ba ne in mutum na da mata yin wasa da matan shi ba matsala ba ne, haka ma ake so ina ne bai ce me yasa ba budurwa ba Ka yi mata wasa ita ma ta yi ma wasa duk ba laifi ne. to rashin wasan ba ya zama to mutum ya auri mace babu wani wasa tsakanin shi da sai dakewa kawai Eh? in ya shigo gida ya ɓata rai eh? ba dariya ba sakin fuska don katar yana shi kwalkwata shin wannan ya halatta bai halatta ba ko na ya yi abin ƙigo ya yi abin ki ba a za mu ce ya yi haram ya yi abin ba. wato bai kyauta ba ko Na? a qultu ya rasulullah a walidi shida wani a li shiga. Da nace ya rasulullah abin da yasa na auri bazawara ya rasulullah mahaifina ya rasu ko mahaifina ya yi shahada alhali ina da ƴan uwa ƙanana ina da ƴan uwa mata ina da ƴan uwa mata ƴan ƙanana karitu an atazawwaja mithlahunna fala tu'addibun wala tu'addibuhunna sai na kyamaci in auri misalinsu ba na so in zo in auri sa'an ‘ya'yana ko sa'an ‘yan uwana ‘yan uwana shekararsu sha takwas sai kuma zo auri mace ‘yar shekara sha takwas za a zauna lafiya za a zama lafiya in ya ce wannan in dai ni ubanku ne in misalin mahaifi ne ya auro irin wannan ce in dai ni mahaifinku ne to wannan mata ma wato mahaifiyar ku za su ce wallahi baba ba mahaifiyarku iya ba mu eh in ma ba su gaya maka ba za su faɗa boye ki gaskiya ne baba ne baba ne ya kawo mana kaza sa'an kuma ke ita ce mahaifiyar mu to za su ga ba za su ji daɗi ba sannan kuma ba za su yi masa za su yi masa biyayya ba yadda ya kamata sai dai idan baban ya zama to irin jan wuya din nan wanda suka fahimci babu sarki sai Allah eh akwai irin uba din nan wanda zaman su lafiya kawai sai abin da yake so to irin wannan dole ne su yi biyayya a matsayin ba ka so amma za ta a cikin zuciya to jabir ya riga ya san irin wannan abun shi yasa jabir da ya zo da jabir ya zo sai a sai ke auren budurwa saboda irin wannan matsala kada ya auri irinsu tsaransu an gane wannan ko ha fala tu'ajjibuhunna wala taqumu alaihinna ba za ta iya ladabtar da su ba ba za ta iya tsayuwa a kan sha'aninsu ba su ma ba za su baka goyon baya cikakke ba fatazawwajtu sayyiban litaquma alayhinna wa tu'addibahunna sai na auri bazawara domin ta tsayu ga sha'aninsu kuma ta ladabtar da su shine dalilin da ya sa na auri bazawara ashe ko da yaushe mutum zai aure ya ringa bugawa na ya buga can kada mutum kawai ya zama to bukatan kanshi kawai yake nema za ga tsoho dan shekara sittin zai je auro yarinya ya shekara sha takwas ya ce shi ma yana so ya dan huta ne shi ma eh yana so ya dan samu hutu na wani lokaci ina ba san gani to kuma ba zai duba ba baya duba me zai kai me zai kawo ba ruwan shi an gani in mutum zai sai dan tsaya tsakiya ya auri ba zawara ita ba tsohuwa ba ita ba yarinya ba tsaka tsaki wato ya dan ci daɗi daidai gwargwado sannan kuma ya samu biyan bukatar sa wancan bangaren daidai gwargwado amma ya ce lalle duk abin da yake so zai samu to anan sai ga abubuwa da yawa sun lalace an gane Ka ga karamar yarinya ta shaƙe babansu daga ta shaƙe babansu da irin wannan yana kama ga yana tsananin son daga ta shaƙe shi ko suna kallon wannan sa'a suke ba wasu ba za su san da suka ɗauke ta da da mari ba misali wanda yarinya haka wani ma sai manta ba ta baban shi kuma yana naina ta dariya yana yarinya ya yarinya ta ba ta da wayo amma da ƴan shi ce ta bai haka da ashi ce da ta gane kuranta amma tun da matar shi ta shaƙe shi ta wulaƙanta shi ta zage shi ya ta yaƙi yana ta hankuri tun da yana son kayan shi kuma kuma kuma za ga yana ta a kan haka wallahi kar irin wannan duka wani malami ne wallahi malami ne wallahi mai karantarwa ana cikin karatu ana jan baki kawai za ka zo ka janyo shi a cikin gida wallahi ana ƙalar lahu ta'ala wallahi tallahi ko ana ce, ana gani a gaban ɗalibai za su shige shi wallahi kuma ya kasa sakinta ɗalibi na jan baki kawai yana kallon an janye malamin shi kaga da irin wannan gaba ɗaya kamata mutum ya yi tunani mai zurfi kafin ya yi irin shi wani lokaci idan ka wuce abu ka wuce shi in ka wuce abu wani lokaci ka wuce shi yawwa na'am qala falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-madina sai yake cewa a lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya dawo ya zo madina qadawtu alaihi bil ba'ir sai na bugo sammako a gare shi da raƙumi ba masa fa atani samana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani kudin rakumin wa raddahu alayya sai amma kuma daga baya bayan ya ban kudin rakumin na juya na tafi a sai manzon Allah ya aika ga kira yace ya kai Jabir kana ganin na maka gora ko da na karba ainihin rakumin ka sai Jabir ya dan yi murmushi ce to karbi rakumin ka da kudin ka dan na baka sallallahu alaihi wasallam dama annabi ya dan jarabe shi ne kadan ya ga yanayinsa sai eh, haza fi qada'ina hasan la nara bihi qala mughira haza fi qada'ina hasan la nara bihi ba'sa sai mughira yace wannan a cikin hukuncin mu abu ne mai kyau ba ma ganin laifinsa ba ma ganin laifin mai kasuwanci irin wannan wato idan zan yi siyan abu a wajenka sannan baka kyautan shi kuma ni na siya a wajenka kuma ce na baka an gane wannan ko yauwa wannan ba a sashi daga cikin laifi insha Allah na'am babu man gaza wa huwa hadithu ahdin bi ursi babu mutumin da yayi yaki alhali yana cikin sabon zamanin angwanci bai dade da yin aure ba sai ya tafi yaki fihi fihi jabirun an annabi sallallahu alaihi wa sallam yau a cikin hadisin akwai jabir dan abdullah daga manzo sallallahu alaihi wa sallam shine wannan hadisi da muka karanta ko kenan ya halarta mutum ya yi sabon aure nan kuma ya fita yaƙi ba tare da ya tare da matashi ba ya halarta amma son samu ya zauna don ya samu kwanciyar hankali kada yana yaƙi hankalin shi na wajen amarya na'am babu man ikhtara al-ghazwa ba'da al babu wanda ya zabi yaƙi bayan tarewa sai bayan ya riga ya tare da matashi sa'annan ya zabi yaƙi shi ma bukari bai kawo hadisa nan ba me yasa bai kawo hadisin ba fihi abu huraira alin nabi ko a cikin shi akwai hadisin abu huraira daga manzo sallallahu alaihi wa sallam shine wannan hadisin gaza nabiyyu min al-anbiya shine wanda na kawo dazu wani annabi daga cikin annabawa yayi yaki wanda yake cewa kada wani mutum ya bi ni wanda ya mallaki auren wata mata bai tare da ita ba har sai ya tare da ita kafin ya bi ni ko ko mutumin da ya gina sabon gida bai yi wa gidan rufi ba ya yi gida amma ba yi rufi ba misali shi ma wannan kare ziri don hankalin shi na kan gidan kare gidan ya faɗi ko da zai abin da ya kama da wannan kaga wannan ya nuna wato ya zaɓi shi annabin nan ya zaɓi sai mutum ya tare sannan ya bi shi don baya san duk abin da zai kawo ya karye na'am babu mubadaratul imami inda alfazai babun wato gaggawan imam a wajen firgici idan abu ya zo na firgici wane ne ya kamata ya zama gaba gaba don ya zama to abun koyi shugaba ko kada ya zama to kai komanda sai dai ka tura yaranka su yi gaba kai kana nan kana cikin wani kana cikin ofis kana shan AC sai dai ka ta buga waya kana tambaya yaya ake ciki ai an kashe mutane hamsin suka ce ku ƙara ci gaba ku ci gaba da tafiya kana na kana bada umarni kai kana ofis kana kwance an gane to wajen imam ya zama shi ne kan gaba wannan zai bai wa sojojin ƙarfin gwiwa wajen yin yakin tunda shugaba shi ma yana yi bari mu ƙara dagewa ko ba haka ba نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شوبة حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن كربو دقى أنس بن مالك الله يقارى مشي يدايشي كان بالمدينة فزا أن ساموني إرم فرقشي أمدينة أن دوكا تيوا مكياني سنكي هاري مدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة تو من ذا الله بيكسا أبويو با أنا نقول ديتو أن فرقشي بماذا لوكا شيبا بيني مشاورا قوة با سيهاو دوكي نا أبي طلحة كوي nan take ya hau dokin abu dalha ya tafi wannan wajen dokin fari wurin firgishin da ma na mai shayi sai manzan Allah bayan ya ji ya dawo sai ce san ban wani abu ba ba abin da ke faruwa wai na wula bahro? kawai mun same shi wato teku ne ya yi ambaliya an gane fasara farko kenan mun same shi teku ne ya yi ambaliya karan teku ne fasara na biyu kuma wa in wajen nahu ka lalle mun samu wannan raƙumi la baharan raƙumin nan teku ne wato mai tsiyayen gudu ne sosai raƙumin nan yana da gudu sosai amma babu abin da ke faruwa insha Allah a nan wajen ya halatta in ya kama ka'ari ka'ari motan wani ko kuma abin hawan wani don ka je ka biya bukata ka dawo eh? ya halatta ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya hau dokin wa ya hau dokin abu dalha al'ansari radiyallahu anhu saboda ya je ya biya bukata ya je ya binciko abin da ke faruwa ya dawo an gane ko na'am babu surati wa rakbi fil faza babun sauri da kuma sukuwa a wajen firgici idan wani abun firgici ya zo shugaba ya yi sauri kuma ya daina sukuwa ya dumfaru wannan wajen حدثنا الفضل بن سهل حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن هازم نعم عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال فزع الناس wato an karɓo daga anas dan malik radiyallahu anhu ya ce mutane sun firgita farakiba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam farasan li abi talha bati'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya hau wani doki na abu talha mai jinkiri dokin da baya sauri sosai Makaraja kharaja yarkudu wahda sannan sai annabi ya fito yana sukuwa shi kadai ba kowa tare da shi babu wanda ya raka shi farakiban nasu yarkuduna kalfa. sai mutane su ma suka hau abin hawa suna ta sukuwa a bayansa suna bin shi da kada su gyale shi kadai a je a cutar da shi fakola lam tura'u innahu bahla bahrun yace kada a firgita ku lalle teku ne ya ambaliya karan teku ne wannan ko kuma lalle wannan wannan raƙumi fa raƙumi ne mai tsiyayen gudu sosai fama su bi ka ba da zalika yau to tun daga wannan lokaci ba a ƙara tsere ma wannan raƙumi tun da annabi ya hau raƙumin sai raƙumin ya zama to mai albarka ba a ƙara tsere mishi ba an gane wannan ko eh babul khuruj fil fazai wahda babun fita a cikin firgici mutum ya fita shi kadai a cikin firgici ya halatta shugaba ya yi haka wani lokaci yana halatta ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita shi kadai an gane wannan ku? na'am babul ja'ili wal humlan fi sabil to amma ina hadisi bai kawai hadisi ba babu hadisi ne shine dai wancan hadisin an gane wannan ku? na'am babul babul ja'ili wal humlan fi sabil babun ainihin ja'a'il a sanya ju'uli in ce duk mutumin da ya fita yaƙi tare da ni zan ba shi kaza an gane wani go da kuma mutum ya ɗaura wani akan raƙumi fi sabilillah ka ɗaura wani misali kaga wani mutum jarumi ne yana so ya fita fagen fama amma ba shi da ba shi da ainihin guzuri bai da abin hawa bai da makami da zai fita an gane sai ka ɗora shi akan raƙumi fi sabilillah domin ya je wannan yaƙi din yaya matsayin wannan abun na'am wa qala mujahidun qultu li ibn umar al-ghazwa wato mujahid yace na cewa abdullahi bin umar yaƙi fito mu je yaƙi qala inni uhibbu an u'inaka bi ta'ifatin min mali sai ke cewa wato sai ibn umar ke cewa lallai ina so in ta a shi mujahid kenan mujahid ya ce na cewa abdullahi bin umar wato game da maganar yaki sai ke cewa ina so in taimake ka da wani bangare daga cikin dukiya na in har zaka je yakin in zaka je yaki to zan taimake ka da wani bangare wani sashe daga cikin dukiya na domin in samu lada qultu awsa Allahu alayya sai na ce mai to ai ma Allah ya yalwata mun ni ma ina da abin da zan dauki nauyin kaina da shi Kola ina zina kalak. sai ce wadatar ka naka ne amma yanzu ni ina so ne in ɗauki nauyin ka samu lada wadatar ka kudin ka ka ajiye shi a account ni ina so in ɗauki nauyin yaƙin da za ka je dan in samu lada wa inni uhibbu na ayyakuna min mali fi hadha waja. lalle ni ina so ya kasance daga cikin dukiya na a wannan fuska din fuska ina yaƙi. in sa dukiya na ya zama jali domin in samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala wa qala umaru inna nasan yaqubuna min hadha almal sai umar ke cewa lallai wasu mutane suna cira suna ɗiba daga cikin wannan dukiya li yujahidu domin su yi jihadi umma la yujahidun sannan ko ba za su yi jihadi ba kaga wayannan mai wadara kenan ko an ba su dukiyan dai don su fito dan su yi jihadi amma kuma sai su cinye dukiyan ba za su yi jihadi ba faman fa'alahu fa ahqqu bi duk wanda ya aikata mu muka fi cancanta da dukiyarsa sai mun kwaci hatta gwamnati ba za mu kyale shi ba in ya zamanto an baka dukiya dan ka fito yaki sai ka ki fitowa yaki to ba za mu kyale ka ba hatta na zamin minhu ma akaza har sai mun kwato wannan abin da ya cira wannan abin da aka bashi din nan sai mun kwato daga gare shi Ah, wa qala tawus wa mujahid tawus da mujahid sun ce Iza dufiya ilayka shay'un takhruju bihi fi sabilillah idan an miƙa maka wani abu wanda zaka fita da shi fi sabilillah fasna bihi ma shi ka aikata abin da ka ga dama da shi wa da'ahu inda ahlik ka ajiye shi a wajen iyalanka amma me ake so ka fita kada ya zama to an baka ka ki fita in ka fita in ka ga dama ka sanya a ringa juya ma kuɗin kafin ka dawo in ka ga dama ka yi gini in ka ga dama ka yi aure almuhim dai an baka wannan kuɗi ne domin a ƙarfafa ka zuwa ga fita jihadi an fahimci wannan ko kenan ya halatta mutum ya yi haka din in ce wane ina so in samu lada ga kaza saboda ka fita ka fita jihadi bi sabilillah نعم حدثنا الهميدي وحدثنا سفيان قال سمعت مالك بن انس sa'ala zai dabni aslam faƙola zai wato ya ce ji malik bin anas ko ya tambayi zaidu bin aslam zai dun sami tuwa biya ƙul ƙola umaru bin al-khattab radiyallahu an shi ma zai zai ce naji mahaifina yana cewa wato umar dan khattab radiyallahu an ya ce hamaltu ala farasin fi sabilillah na ɗauki wani mutum na ɗora wani mutum akan doki fi sabilillah fara'aituhu yuba sai na ga wannan doki za a siyar da shi dokin da ya ɗora mutumin zuwa jihadi ba to mutumin ya dawo daga jihadin amma da ya dawo sai zai yana so ya siyar da dokin maimakon ya ajiye dokin ya ringa tarbiyyar dokin nan gaba in jihadi ya zo ya ƙara zuwa da shi sai yana so ya kai kasuwa ya siyar sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashtarihi sai na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wannan dokin da na ba wannan bawan Allah wannan ingarman doki din doki ne wanda yake ingarma lafiyayye to wannan doki din da na ba wancan bawan Allah bawan Allah na ya dawo daga yaki yana so kuma ya siyar na ga an kai shi kasuwa ya rasulullah shin zan iya siyan wannan doki faqala la tashtarihi wa la ta'ud fi sadaqatik sai annabi ce kada ka siye shi al-asalu fi nahyi at-tahrim an gane asali haramun ne kamar ya ce ne haramun ne ka fiye wannan doki din wala ka urfi sadaqatik kada ka koma ga sadakanka yi sadaka ka janye an gane ka riga ka yi sadaka ka yi sadaka fi sabilillah idan ka siya kaman yi amai ka lashe ne an gane wannan ko ka aikata haramun bai dace ba manzo Allah ya gaya masa shikenan sai Umar ya hakura kenan idan ka ba mutum kyautan abu ko kai wa mutum sadakan abu kaga mutum zai siyar baka da ikon siya ka ba shi kyautan gida ko ka ba shi sadakan gida ko ka ba shi kyautan mota ko mashin sai ka zo ka ganshi ya shiga cikin wani hali yana so ya siyar kai kuma kana da kuɗi ba za ka siya ba wannan abun ba zai ƙara dawowa zuwa gare ka ba an gane wani ko amma malamai sun ce zai iya dawowa gare ka ne ta hanya ɗaya kawai shi ne ta hanyar gado in ya zama to ɗan uwanka ne ka zo ka siyarwa daga baya sai ɗan uwan ya rasu kuma ba shi da magada za ka iya gada za ka iya gada misali an fahimci ni ko aha حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب همل على فرس في سبيل الله للي عمر بن الخطاب يا دور wani mutum akan doki fi sabilillah wajada huyuba sai samu wannan doki za a siyar rada yauta sai Umar yana so ya sayi doki saboda dokin dama in garman doki ne sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambayi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam zai iya siya fa qala la tabta'hu wa la ta'ud fi sadaqati kai annabi ce kada ka siya kada ka koma ga sadakan ka kai amai ka lashe haramun ne bai dace ba حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد أن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو صالح يشي ناجي, ناجي أبو هريرة رضي الله عنه يشي يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زنزيرا صلى الله عليه وسلم يشي لولا أن أشق على أمتي دا بعدن كده انتهى مع الأمة تابا ما تخلفت عن سرية دا بزن تبا ينفاشي قواني سرية با تو ونك أرمي ياكي an gane irin ƙananan yaƙi na asalin sariya ƙananan yaƙoƙi wanda manzan Allah ke turawa kamar ya tura mutane 20 ko 30 su je wani ƙaramin ƙauye su yaƙe shi an gane wannan ko to shi ne ke cewa da ba dan kada in takura ma al'umma ba da ba zan taɓa yin fashi ga wata sariya ba duk wani ƙaramin yaƙi ne ma sai na ci walakin la jidu hamula sai dai matsalar shi ne in na ce zan je to da yawa za su yi sha'awar su je kuma sai da annabi ya je ma za mu je to ni kuma ba ni da ainihin dabban da zan iya ɗaukan mutane a kan shi ban da abin zan iya ɗaukan nauyin mutane wala ajidu ma ahmiluhu ma alayhi ba ni da abin da zan ɗauki nauyin su jama'a za su yawaita in sun ji an ce annabi za shi to shine dalilin da ya sanya galiban idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sariya baya zuwa saboda kada ya daura wa mutane dawainiya shi ma ya daura wa kanshi dawainiya yace ba ni da dabba da zan iya daukar sa kai ko ban da ainihin abinci da guzuri wanda zan iya daukar mutane akan wannan abun wa yashqu alayya yatakhallafu anni kuma zai kuntata mun ya zama to sun yi fashi daga gare ni suna son su ce ba su ce ba to zai kuntata mun don wani in bai samu zuwa zaka idan shi ma yana hawaye wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum kafidu min ad-dam hazanan Allah yajidu ma yunfiqun zaka irin wani ya zo wajen annabi ya ce ya rasul ka dauki nauyi na annabi ce wallahi banda abin da zan dauki nauyi ko zai ga yana hawaye sai ga tafidu a'yunuhum a'yunuhum min ad-dam zaka idanuwan suna ta kurara da hawaye saboda bakin cikin wato bai samu wanda zai dauki nauyin sakan wannan abun ba kuna da wani ko to wannan shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai zuwa wannan sariya din ba wai yana tura mutane bane shi ya sanyi na'am wala wajidtu anni qataltu fi sabilillahi fa qutiltu kuma ni wallahi zan so in ce nayi yaki fi sabilillahi an kashe ni thumma umitu thumma qutiltu sannan a ƙara rayar da ni sannan a ƙara kashe ni thumma umitu sannan a rayar da ni an gane wannan ko to kaga anan manzo Allah yayi sha'awan a kashe shi fi sabilillah sana'a a rayar da shi inda zai yi da haka zai yi da annabi yayi sha'awan haka amma tun da ba zai yi ba to haka shikenan idan mutum ya riga ya shahada shikenan ba magana kuma ya ƙara dawowa eh babu laji babun labra wa qala al-hasan wa ibn sirin yuqsamu lil ajiri min al-maghnam kun san shi jihadi farga ayin ne ko farga kifaya akwai jihadu dafki ko akwai jihadu talab shi jihadu talab shine wanda mu musulmi za mu je muna neman makiya don mu yaƙe su shi wannan shine farga kifaya an gane in an samu wasu sun tafi sun ɗauke mu wanda ba su je ba ba zai yi a ce dukkan musulmi gaba ɗaya su je ba wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafara faramin kulli firqatin minhum da'ifa yatafaqahu fi din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun an gane ko bai dace ga mu'minai ba su fita gaba ki daya ce za su je fagen fama in wasu sun je jihadi sun ɗauke ma wanda ba su je ba ya kamata a samu wasu bangare su je su fahimci addini saboda idan mujahidun sun dawo su karantar da su kun gane wannan kada gaba ɗaya a tare duka a fagen fama in an kashe mu duka sai to an bar mata da ƙananan yara kenan a cikin gari kun fahimci wannan ko to ka jihadu ɗalaf fardu kifaya amma jihadu difa ya to kafurai sun kai mana farmaki cikin ƙasashen mu suna so su yi mana mulkin mallaka ko suna so su hallakar da mu nan ya to wajibi ya zama fardu ayin ga kowa da kowa kun gane wannan ko to a nan wajen shi wannan idan za a fita in za a fita ainihin jihadul jihadul talab tunda an ce ba dole bane to wasu sun zauna a gida to sai ya zamanto kai din nan ka fita jihadi da ka fita jihadi to kana so kuma a samu wani wanda zai riga ma hidima an je jihadi ya dafa maka abinci kuma ya ringa duk wasu abubuwa na ɗawainiya ya ringa ɗauke maka to za ka iya yin haya za ka iya ɗaukan wani mutum musulmi ka ɗauke shi haya ka tafi da shi can wajen ka ce masa ka zo mu je idan na samu ganima zan san maka wani abu an gane idan aka ji aka dawo daga yaƙi na samu ganima insha Allah zan san maka wani abu wannan ya halatta ku fahimci wannan ko kuma ko kuma kai hayan wani mutum duk da cewa ba dole bane amma kai hayan shi je zai za zaka biya zo mu je irin ka bana so ka zauna dan Allah ka zo mu je zan biya ya halatta amma ya halatta a surci kafiri zan iya zuwa in yi hayan kafiri na san akwai wani kafiri yana da bajinta yana da jarumta to sai in yi hayan shi ya zo ya taimaka mana ya kan kafirai yan uwan shi amma da sharadi yaya da sharaɗin cewa amintacce ne an san shi da kyau akwai kafirin da in ya ce zai yi zai yi kuma ba zai ci amana ba akwai kafiri wanda su suka fi yawa mafi yawa masu cin amana ne an gane idan na san cewa ban gama sanin yanayin shi ba kada in zo in dauke shi nan gaba kuma ya koma kanmu an gane sai ce masa irji falan nasta'ina bi mushrik ko ma ko falan nasta'ina bi mushrik in na san cewa ban yarda da shi ba kenan amma in na yarda da shi zan iya daukan shi haya manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan dalil din shi din nan wannan wanda wanda wanda ya to jagoran annabi har ya fita daga daga makka ya je hijira ai kafiri ne kuma amintacce ne shi manzo Allah ya surce shi har ya fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ta wata hanya wanda ba kowa ya sani ba ya fitar da annabi zuwa zuwa Madina akwai kafirai laisu kafirai laisu sawa'a ba dai suke ba an gane wannan ko wa min a ah, ah, wa min man anta amanhu bi qintarin yi ilay wa min ahli alkitab kenan ko man inta a anta amanhu bi qintarin yu'addi ilay ha wa minhum man a manhu bi dinarin la yu'addi ka illa ma dumta alayhi qa'ima kala kala ne su akwai kafiri a amintacce sosai in yace zai yi zai yi an gane wannan amana din ana samun shi a cikin kafirai za ga wani kafirin masu yafi wani musulmi ma amana ga shi arme ne makiyin Allah ne amma kuma yana da amana ana samu an fahimta ana kuma samun musulmi ga shi musulmi ne amma kuma mace amana ko an taɓa amana da ke nan <laughs> kaga shi ne dalilin da ya sa manzo Allah ke cewa ayatul munafiq salasu idan haddasa kaza ba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana alamomin gane munafiki guda uku ne wannan wani irin nifaq ne nifaq tikadi ko nifaqun amali kaga nifaqun ne amali wace yin shi musulmi in ya bada labari yayi ƙarya ana samun musulmai da yawa in yi alƙawari ya saba musulmai da yawa in aka amince mai ha'inci ana samu wanda asali wannan ɗabi'a ɗabi'a ne na kafirai amma kuma ana samun musulmi masu shi yasa aka sashi daga cikin nifaqun amali an fahimci wannan ko saboda haka wato ya halatta wato ka suhurci wani mutum a je jihadi in ka san yana da wani kwarewa kan wani fanni domin ya je ya taimaka a fagen fama in an gama za a bashi nashi kasan za a bashi za ka biya shi daga cikin abin da ka samu na'am ah, ah, babu Ladi. Eh, babun wato lebur wanda aka turce shi zuwa zuwa jihadi wa qala al-hasan wa ibn sirin yuqsamu lil ajiri min al-maghnam shi hasan da ibn sirin suna cewa ana rabawa ana ba ajir wanda aka surce shi lebura ana ba shi daga cikin ganima ah, wa akhadha atiyah ibn qais farasan ala nisfi wato atiyah ibn qais ya karbi doki akan cewa za a ba shi rabi za a ba shi ya hau doki a matsayin cewa za a bashi rabin abin da aka samu fa balagha samu ganima zan bashi rabin abin da na samu fa balagha samul farasi mi'ati dinar sai ka san wannan doki ya kai dinari hudu. kenan nawa za a bashi nawa za a bashi rabi za a bashi dinari biyu in an dawo daga yakin ba kwallo miyatai ne wa a ba sahi ba hu miyatai sai ya karbi ɗari biyu ya ba abokinsa ɗari biyu ya ba ma abokinsa wanda ya suhurta ɗari biyu ya halatta حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال أنكر مودك صفوان بن يعلى daga mahaifinsa radiyallahu anhu ya ce gazautu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gazwata tabuk na yi yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yaƙin tabuka a fahamaltu ala bakirin fahuwa ausaƙwa amali fi nafsi sai na ɗaura wani mutum akan rakumi wanda wannan shine mafi amintuwan aiki na a wajena aikin da na gamsu da shi cewa dan Allah na yi na ɗaura wani mutum ya fita yaƙi fi la, ni zan ɗauki nauyinsa har ya dawo fastajartu ajira sai na suhurci wani lebura fa qatala rajulan sai mutumin sai ya yaki wani mutum fa adda ahduhum al-akhar to sannan kuma sai ɗayan su ya ciji ɗaya fantaza yadahu min fihi wa naza'a taziyata sai ya zare hannunsa daga bakinsa wato suna faɗa sai ɗaya da ya juya sai ya ciji ɗaya manyan mutane ya ciji ɗaya da ɗayan ya ji wahalar cizo sai ya fulge hannu irin da ƙarfi din nan da ya fulge sai ya tafi da haƙoran a na nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahdaraha sai ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya banzantar da wannan haƙorin ya ce ba za a biya ba a faƙola a yadda fa'u ya dahu ilaika eh, wato ma'ana shi wannan wannan sai ya faɗa musulmi da musulmi ba sai fada ya hada su an gane akwai a wajen yakin wani abu ya hada musulmi da musulmi shine sai ɗaya ya ciji ɗaya to da ɗaya ya ciji ɗaya sai wanda aka ci zaɗin ya firge hannu da ya juya da ya firge hannu sai ya tafi da haƙoran gaba na mutumin sai wannan bawan Allah hankalin shi ya tashi sai kai ƙara wajen annabi cewa sai an biya shi haƙorin shi shi kuma ya manta fa ya cizo an gane Shi ne sai ya ce wajen annabi sai annabi ya banzar ya ce ba za a biya ba ya ɗayan ku a yadda fa'u yadfa yadahu ilaika fataqdamaha ha? shin zai miƙa maka hannunsa ka taune masa hannu a banza da ya kyale kada ka taune mai yatsa kama yaqdamul fahlu kamar yadda namijin raƙumi ke taune yatsa ke cizo ɗayan ku zai ringa cizo kamar yadda namijin raƙumi ke yi ba maganin diya wallahi ba zai biya ba wannan haƙorin magana a sin da bisin ban da wannan eh wannan ba za a biya ba insha Allah na'am na'am ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda aka saba neman taimako a wannan masallaci mai albarka ga 'yan uwa nan suna zagayawa don neman taimako a taimaka fi sabilillah kuma a bayar da yawa in mutum ya bayar da yawa zai samu sakamako mai yawa a wajen Allah man zalla zai yuqrid a qardan hasana hadar ba wani laifi eh. na'am wa alaikum salam sai suka sa hannu amma ga shi mota matsalar mota zai zuwa ya bugo ta ba daga wajen biki sai zai sharadi to amma fa in kai ka san biki ne da ake yin yadda ake a biki ana guje guje da mota an kaje ka bugo motar kai zaka gyara mota kai zaka dauki asara ba ruwana in yayin da shi kenan eh zan yi sharadi wa alaikum salam na shi kenan ya karba haka ba eh ya zama amintacce na ba kamar yan kwamiti bane su wai abin da yake magana irin abincin da ake na yara din nan A kai makarantu na boko da dan a ciye da yara ya halitta malamai su dan ba su ci su malamai su ne masu kulawa da ba da abincin ga yaran da wasu abubuwa su ma a san musu akwai laifi a ciki babu wani laifi a ciki an gane mutumin da aka ba kulawa da da ainihin dukiyan hubusi an ce babu laifi a gare shi ya dan ɗiba daga cikin shi har ma ya ciyar da abokansa sannan banda wannan ma idan mace ta ciyar da dukiya daga cikin daga cikin daga cikin dukiyar mijinta ta ɗiba ta ba mutane ba tare da barna ba tana da laifi ta dan ɗiba kaɗan ne kaɗan nan kaɗan ta dan ɗiba kowa kowa ya dan mai da kwalama malamai suna ta gani yana na ta cin cin ainihin kayan daɗi su kuma suna gefe ba za a dan san musu wasu babu laifi su malamai su ma su mai da su mai da ma eh ba wai sun ci haramun ba kada wani ya ce sun ci haram ka san ɗabi'an wasu mutane ko sauka aka ji sai sai sai ciya ne ce ya ba ɗaliban duk ɗaliban da suka yi saukar na ya ba kowanne ya ba shi dubu ishirin ishirin su kuma malamai su tsaya suna ta kallo ko musabaka aka ji sai a ba ɗalibai keke a ba su kujerar maka shi malami a ce Allah ya saka mai da alkhairi malamai kuna da kokari gaskiya malamai Allah ya saka wa malaman da suka yi kokari wajen karantar da yaran nan Allah ya sa aljanna ya zama koman su Allah ya sa kaza Allah ya sa kaza ha to kaga shi yasa ga yanzu malaman hadda su yanzu sun doki mataki kawai in dalibi ya gama musabaka ya kawo ta abin da ya samu yawan ya kawo su ma suna da bukata za a kasa da su da ɗaliban tunda shi shi mahaifi an bashi an ba wani kulawa da su malaman hadda yanzu dauki mataki sosai kan irin wannan abu bakwai shi wa malami a bashi kyautar shi da asalin da ya karanta zai ga an kyale shi gebe guda to ya hukunci wannan abin da malaman suke yi su malaman hadda eh? ai ba rikewa suke ba suna rigewa ne ko? Eh. ana a kama ce ya samu keken ɗinki misali ta ce ɗan kawo kuma a cikin keken ɗinki nawa ke sayarwa kama ce dubu nawa dubu talatin sai a ce kawo dubu ko dubu hudu ya fashi keken ɗinkin kaga wannan dubu hudun malamai sun samu abin da za su ɗan abin nan eh, eh ba ku kujerun maka kawo dubu hamsin misali ya ɗan kawo dubu hamsin ɗilabi eh. <laughs> a shi Allah zai samu halar na Thank uh -huh. a ah, ba dai bane za su dan riba za su dan mai da mai da dan yawo ne ba wai su kwasa wasu malaman suna kwasa su kai gida an gane za a ranar za a gidan ba za a yi ce bane ba a gidan haka wannan kuma kuskure ne sun ba da yawa a dan kaɗan da mutum zai dan ba shi ba ya dan ci dai kaɗan haka ya dan mai da yawo ba wai ba da yawa ba na'am sun ba da me? a ba cin hanci ba ne ba cin hanci ba ne yaran yaran su ne yayi kamar mahaifi ne misali a ba yaro kyauta ya dan dibo na ba ciki sai a ce mahaifi yayi cin hanci wanda ya karanta da kai a cikin addini ai mahaifinka ne ya wuce cin ba cin hanci tsakaninka da shi eh ba sa ba makaranta malam malam ba ka karantawa ne ba kala karantawa sai ka zo ne ba ya ba makarantar ya ce ga makarantar ga su iya ganin cewa a ce zaga makaranta ne za ai an ba makaranta shi ne ya kawo ya ba da ya rike da makaranta ba amma da ba a ba shi ba tun da an ba makaranta su yi malamin tun da an ba makaranta na Kare ke cikin makarantar suna da yawo da ne malaman. ya ya na'am <laughs> haka ne da ka san lokacin an ce an ba makaranta ana iya cewa dama makaranta tana buƙatar gine-gine a ko wasu zuwa da gina saka malamai ku ɗanyi hakuti a ɗan ba malamai wani ɗan ɗan kaɗan amma in an kiyan zaman to ɗaliban sun nan ya kamata ɗalibi ma nagari in ya samu alkhairi yau malamin shi wani abu mana ka samu abin alkhairi ba za ka so malamin ka sa albarka ba shi ne gaskiya inda ya ɗalibi ya yi sha'awan gaskiya na samu alkhairi zan so malami na shi ma ya musharaka cikin wannan alkhairi na ganin ba ba matsala ba ne to ɗaliban ba sa yi shi sa malaman sai suka zama su ma jan janguya ya wajen wata mata muna karatu don asabar nan wajen wata mata yake cewa malam su dinga malamai magana yanzu ya kai matakin da za a ce wai dole sai yaro zai sauka za a yanka mai kuɗin da ya kusan kai na waye kuɗin ya kusan kai za ta ja ce dubu sha biyar dubu ishirin kuɗin sauka sannan kuma ce kowa ana bukata sai ya kawo kaza ya kawo kaza da ranta wannan zai ga kawai dole ne kawai za ga in ɗalibai hamsin ne ko ɗalibi sai ya kawo kaza ɗaya su malamai sa su ci kaza su ma kaga wannan kace malam ya kamata a yi magana kan wannan gaskiya abin ya fara tsanani ana sa iyaye cikin wani irin kunci da sauransu akan abun sai ni ma na ɗan son gamsu a daina auna wannan a daina auna duniya da lahira ba ɗaya ba ne wurin matsalar wannan mm, wurin wasa ga yaran da rasu za ka kawo abinci makaranta za ga an kawo abin a wulakanci ba wani abu yadda ya kamata amma kuma da za su yi walimar da za su kasu na su yara za ga sun yi abubuwa na tattan hankali amma su kuma malaman za ka musu ba a ce ta musu sai akwai akwai ta da su a kwaɗaita da su su dinga yara yaro ya kyau ya zama to shi da kanshi ya ji daɗi ya kawo malamin shi kamar zai dan zai hana su zai hana makaranta amma a gida wannan wani ba za su yi da a kwarai da gaskiya ana yin haka ana yin walima ko a ce da walima da ku da muka sani duk walima a makaranta ke yi duka iyaye za su girki duk girkin za a kawo makaranta ne to amma yanzu sai ga iyaye sai su ware na makaranta daban kuma dan ƙwarya-ƙwarya, amma na can za a kashe kuɗi sosai a yi to al'amuran dai gashi nan dai sai a hankali eh Allah shi sauke subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta a wa atubu ilayk